Miliyoyin mutane ne aka kista cewa suna fama da talauci a duniya, matsalar da ake dangantawa da rashin kuɗaɗe a hannun jama'a sakamakon rashin aikin yi ko kuma sana'o'in dogaro da kai. Dalili kenan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 17 ga watan Oktoba domin tayar da gwamnatoci daga barci. Dr. Soli Abdullahi, masanin tattalin arziki ne a nan Nijar. inda ake iya kwatanta talauci a kasashenmu masu zuwa da kasashen duniya ma ta hanyar mutane wa'anda ba su da aiki kuma zamanto sun yi karatu ne mai zirhi sun samu eh, jarabawa ba su samu aiki ba ko kuma a ce waɗanda suke ba su taɓa lakwal ba amma kuma ga su nan kara zube suna zaman banza da sun ƙare aikin gona in gona kai gare su suke nan ba su wani aiki cikin shekara ba su da wata uku na aikacewa. Eh, to kuma mun cikin ƙasashen mu Eh, na Afirka ka gani ai ana iya samun wannan kwatamce ta irin yanayin da muke gani yau na wato matasa wa'anda ake ce ma yan eh, bakin habiri wanda suke shiga cikin wato eh, jiragen ruwa suna san su cimma burinsu na zuwa kasashen turai ko kasashen amurka da sauransu da yake talauci wani abu ne da a can baya ake dangantawa da harkokin tattalin arziki majalisar ɗinkin duniya na ganin girman wannan matsala ya fice inda ake zato lura da yadda rashin mutunta 'yancin ɗan adam ke ƙara wa jama'a raɗaɗin wannan al'amari mai sharhi akan al'amuran yau da kullum alkasan abdurrahman na mai irin wannan ra'ayi misali ka a tauye wani bangaren al'umma a ce baya da izinin ko yayi sana'a ko wasu ayyuka wani abu ne wanda yana taimakawa irin haka nan kai ya kasance a ce a hana mace ta mallaki gona eh, tunda ita ma adam ce tana ta mallaki gona ana iya ai noma da, da, sauransu yana iya taimakawa cikin zamantakewa yana iya taimakawa wajen magana eh, iyalinta jamhuriyar Nijar na daga cikin kasashen da ake sakawa a jerin kasashe masu fama da talauci duk da cewa Allah ya azurta ta da albarkatun karkashin kasa sauraka masana ke gargadi akan wasu mahimman ababen da aka yi imani suna yanke talauci ba ni tsammanin cewa ko bangaren man fetur kinnan da yake kasa ga dala talatin ganga ko bangaren uranium da kasuwar shi ta ta ba ni tsammanin wani abu ne wanda Nijar tana iya dogaro da su yau ta kore ma bakin ta kuda abin da ya kamata ta dogara da shi ko jiya ko yau ko gobe shine bangaren noma shine bangaren kiwo da sarrafe-sarrafe irin na ciku na nono da nama da fata wasu abubuwa ne wanda muna da kwarewa a kansu to kaga dole sai an tallafa ma wannan bangarori sun da bangarori ne ni a nau gani wanda suke na zahiri hukumomin jamhuriyar Nijar waɗanda tun da jimawa suka hango buƙatar bullo da matakan cike gibin da karancin amfanin gona ke haifarwa a ƙarshen damana sun yi tanade-tanade da dama don bunƙasa ayyukan noman rani wanne ta wani bangare ke matsayin babban makamin yaƙi da talauci malam musa ahmadu shine daraktan ma'aikatar raya karkara mai alhakin bunƙasa gandari da noman rani taimakon da aka yi ga noman rani ita ke samu a samu kuɗi kama wani shinkafa da aka yi kama wani wani albasa wani pom de terre ana yin su da a ci kuma da a samu a saida kenan ka a zamna a ce ban da aikin zani mm, mm, ya kamata a ce a cikin watan ga goma sha biyu ko da lokaci ma'aikaci da abin da ya yi mana ba ta wuce wata hudu wata shida in ta wuce kenan sauran lokaci mutane su kuma su yi aiki da bunƙasa noman rani a bunƙasa tattalin eh, eh, abincin da zamu ci mu da kanmu na saboda in kuka ɗauka eh, kamar su pom de kamar su tomat ana samun cimaka mai yawa da noman su yi. abin da za a samu kamar dai kilo kamar buhu dura ke samu cikin eka guda cikin eka aka samu na su hatsi amma in zuwa can noman da aka yi kaga ana iya masara kodin lokaci ana yin masara kodin lokaci ana yin eh, dawa tunda mun ga alamun kamar kowace shekara biyu shekara uku canje yanayi yana sawa wagga shekara a samu ruwa sosai shekara mai zuwa ba a samu ruwa sosai da ke Allah ya taimake muna da ruwa sosai ƙasa muna da wurin noman rani babban kasa Wasu alƙalman da ƙungiyoyin ƙasa da kasa suka bayar na nuni da cewa daga cikin mutane hudu da ke fama da talauci a Nijar uku duka mata ne galibinsu mazauna karkara matsalar da masanin tattalin arziki Dr. Sole Abdullahi ke ganin za a iya warwarewa ta hanyar wani tsarin samar da aikin yi. kaga wa'ansu suna iya yin kiwo wa'ansu suna iya yin wato kayan gargajiya kamar irin su turaren da suke gani Da hmm. abu da yawa wanda in aka aka yi nazari akwai abu da yawa yanzu wata tawasa ana iya sarrafa su a jala su to wa'annan mata ta wannan hanya ce kamata a tara su cikin kungiyoyi a karkashin taken ranar yaƙi da talauci ta bana majalisar ɗinkin duniya ta yi kiran jama'a su haɗa kai da mutanen da aka gwada wariya domin girka sabuwar duniyar da za a mutunta 'yanci da mutuncin dan adam a duk inda yake a duniya abin da ke fayyace sabbin kamannin da talauci ke bijirowa gwamnatoci da kungiyoyin kare hakkin bil'adama sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar